Canam, canam. 18 ga watan Fabrairu abokai matasa ina farin cikin kasancewa tare da ku a nan studio Kalangu don gabatar muku da labarin matasa da yau ni Samira Wafi da Gora ta fanta Shamsu ke gabatar muku da shi. Ya ne Gora kina lafiya? Alhamdulillah Mira ya kike. Lafiya launi. To yau da wace tsaraba kika shigo mana? Za mu fara da garin Dogon Dutse don mu ji yadda ɗalibai ke samun hatsari a kan hanya saboda wata kwalta da ke bi kofar makarantarsu. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi, za mu gabatar muku da wata matashiya mai suna Sakina Gazibo wadda 'yar jarida ce. Daga ƙarshe kuma sai filimin wasannin motsa jiki kamar yadda muka saba. Gora a garin Dogon Dutse nan da nan ake samun hatsari kusan makarantu. Ɗalibai ne da dama ababen hawa ke kabewa a bakin makarantarsu. Yawancin lokuta kuma masu kabu-kabu ne ake ɗorawa laifin ta cewar wannan rahoton da Abdulaziz da Yuma ya shirya mana. Makarantu da dama ne na birnin Dogon Duci suke kan hanyoyi, yawanci daga cikinsu ba su da kasis lamarin da ke sa yara cikin haɗari dalilin wani tuki na direbobi a cewar mamman kallamu wani mushen makaranta. Mun gani dan kwanakin ga aksidan ya yi yawa, yara da yawa ana ta kwashe su da motona, ana ta kwashe su da motoci, ya kamata shi zan wannan magabatan su kula su gani wani irin matakai kamata a ɗauka domin a rage wannan abu. A sa mun kasis wajen lakonni kuma a sa fano. Bubakar mai kidu magajin garin Dogon Duci cuci shi kuma yana bayyana masu kabu-kabu da wannan matsala. Matsalar muna da ita ne surtu wajen 'yan kabu-kabu mai muna kiran ga mutane gaba ɗaya waɗanda dai suke da abin hawa a zanta da hankali. Shugaban 'yan kabu-kabu ya bayyana cewa a kodayaushe suna wada mambobin nasu na su hatara wajen tuki mu saurari Zabairu Mamman. 'Yan kabu-kabu ko da yaushe cikin jan hankali muke tunda ko da yaushe ma'aikanta suna kiran mu suna kutamta mu da cewa mu rika kiyaye wa'ansu abubuwa da suke waruwa a garinmu don in ka ɗauka dogon dutse da dan an ji kukan birki ya bugi mutum ko ya hawa da to nan harko abin da ta dan kabu kabu za a yi. Yanka sisa hanyoyi da kuma kafa allunan daidaita zirga-zirga za su taimaka wajen rage haɗura a cikin birnin dogon dutse. Yanzu kuma bar mu leƙa jihar Agadez, inda idan ba manta ba ranar 27 ga watan Nuwamba a ranar ne hukumomin ƙasar Nijar suka rushe dokar da ke hana kai kawo na bakuncin haure. Wannan lamarin kuma ya kawo haske ga waɗanda ke aiki a wannan fannin, sannan kuma matasa da dama ne ke ɗaukar hanya ga tsokacin da wasu daga cikinsu suka yi wa abokin aikin Habibu Garba. Ni ɗan jihar Gidan Rumji ne kumshi lilibe ne yanzu insha Allah gaskiya na tabbata ya so biyu wanga na uku ne muna farin ciki sosai saboda a lokacin baya ba kamar da yanzu ba lokacin baya ana shan wahalhalu ana shan matsaloli sosai amma ga yanzu mun yi farin ciki an buɗe mana hanya babu wani matsala yanzu sunana mamudo maru libya zani wannan ne karo na biyu da zani wannan tafiya wajen buɗa da yake yanzu an buɗe hanya wannan ya sake bani harin gwiwa to libya nike son tsayawa kawai ina da aure amma ba da 'ya'ya gora mu kaga zama kuma a garin agadas da ke a matsayin babbar hanyar hucewar su Hukumomin garin sun jinjina wa wannan hukuncin da suke sa ran zai bunƙasa tattalin arziki a garin. Ta cewar magajin garin Abdurrahman Turawa kowace ranar Talata kimanin motoci 20 ne ke barin garin zuwa kasar Libya. Ga tsokacin da yawa abokin aikin namu Habibu Garba. la purgation vraiment a suscité. Matakin soke dokar gaskiya ya haifar da murna ga al'umma kuma a matsayin mu na zababbu duk abin da al'umma ke so ba abin da za yi illa mu yi rakiya. A ganin mu wannan matakin soke dokar mafita ce da ta dace dangane da wasu matsaloli. Musamman musamman da yake dakatar da tafiyar bakin haure ya haifar da damuwa ayyukan asha shan miyagun kwayoyi da sauransu gaskiya dai matsaloli na al'umma wannan matakin soke doka mafita ce a madadin ranar duniya ta rediyo wacce ake rayawa a kowace ranar goma sha uku ga watan Fabrairu mun tunkari sakina gazibo wacce matashiya ce 'yar jarida domin karɓo muku kaɗan daga cikin tarihin nata ga rahoton nata wanda habibu garba ya shirya mana Baka doguwa Sakina Gazibu ta samu digirinta na aikin jarida bayan ta samu bakaloriya ta rubuta kanta a makarantar koyon aikin jarida ta iftik da a yanzu take escom ta shirar jarida ta bayyana kauna ga wannan aiki. aiki ne da yake birge ni sosai dalilin da yasa kenan ma na je makarantar koyon aikin jarida da sadarwa na yi aikin wucin gadi cikin gidajen rediyoyi da talbijin da dama yanzu ina aiki a wata kafar aikin sadarwa jean production inda nake da matsayin mai bima shugaban sashen sadarwa shekaru biyu sakina gazibo ta shiga studio kalangu domin wani koyon aiki na watanni uku wannan shiga bata damar sanin halin aikin jarida a kalangu je boku A Kalangu na koyi abubuwa da dama na haɗu da shugabanni da ma'aikata masu kirki wanda suka nuna min husa'o'in aikin jarida daban-daban. Kalangu ta bani damar sanin makamar aiki. Na san cikakkun ka'idodin aikin ɗan jarida zuwa neman labarai da haɗa rahotanni da sauransu. duk inda na je ina yaba aikin kalango saboda na samu kyakkyawar shaidar kwarewa a cikin aiki ga lasan abdu shugaban sashen labarai na studio kalangu sakina tana kasancewa ne misali da ya kamata a bi sakina gazibo sakina gazibo na daga cikin yaranmu masu neman kwarewa ɗaliba ce mai jajircewa wajen ganin ta koya ta gane kuma ta ci gaba tana buƙatar ta iya komi ta kasance ko ina ba ta gajiya a shirye take da je ta yi rahoto kowane lokaci wannan kuma gaskiya don ta gane ta karu saboda da zaran ta gama ce ta koyi abin da ta zo nema wan matashiyar 'yan jaridar ya bayyana farin cikinsa kan yadda take aiki domin nacewa a matsayin ta ta 'yan jarida dulrazak sadu gazibo ina matuƙar jin daɗi a game da 'yar uwata da kuma ƙoƙarinta a matsayinta na 'yar jarida tun lokacin da ta ɗauki niyyar shiga wannan fanni ta nuna jajircewa da shawar abin fiye da yadda ake zato karatun da ta yi ya ba ta ilimi na tushe mai kwari aikin da take yi yana gamsarwa kuma studio kalangu ina jinjina muku kan wannan aiki na ɗaukaka waɗannan matasan yan jarida tare da digirin ta na lisansa a fannin aikin jarida a hannu sakina gazibo tana a matsayin mataimakiyar mai kula da harkokin sadarwa a wata ma'aikatar sadarwa ta birnin yamai kuma tana ci gaba da karatunta na neman masters a fannin sadarwa da ta shafi rigingimu ko yaƙe-yaƙe Yanzu kuma sai filimu na wasannin motsa jiki tare da Mamman Ada. Babban birnin Faransa Paris eh, zai karbi wasanni karo na 33 na wasannin bazara ga ranar 26 ga watan Juli zuwa 11 ga watan Agustan shekara ta 2024. San Taekwondo na daga cikin wasanni 32 na Olympics kuma kasar niger za ta halarta. Daga cikin wanda za su wakiltar kasar Nijar a wasannin Olympics akwai Isufu Alfaga Abdulrazak zakaran Nijar a wasan Taekwondo da yake fatan samun lamba tukuci ta uku a wasannin na Olympics. An muka zo ƙarshen labarin na matasa sai kuma wani sati mai zuwa mun sake haduwa don wasu sabbin labaran daga nan mota lafiya.